A shekaran jiya ne aka gudanar da ba da kyautar AMA Award a masana'antar Kannywood inda aka baiwa waɗanda suka taka muhimmiyar rawa a masana'antar kama daga mawaƙa zuwa masu shirya fina-finai. Kaɗan daga cikin waɗanda suka karɓi kambin sun haɗar da Best Adopted TV Scene Play inda fim ɗin 'yar madaba ya samu nasara Best Visual Effects fim ɗin mutum da aljanni ya samu nasara best make-up movie fim ɗin kasko ya samu nasara sai kuma best short film inda fim ɗin mutuwar tsaye ya samu nasara To a kan wannan Ama Award ne dandalin VOA ya samu zantawa da jami'in hulɗa da jama'a na ƙungiyar Mofan inda muka zanta da Murtala Balaraba Baharu a kan nasarori da makalubalen da aka fuskanta yayin ba da wannan lambar girmamawa. To um, Malam Balarabe Baharu ka je ama award shekaran jiya a matsayinka na wanda ya je. Muna ta dandali tana ta yaka murnar samun award da ka samu har kashi biyu. To na gode. Yawwa. To wani irin kurakurai aka samu a wannan ama award da aka bayar? Tunda na san duk taron da za a yi dole ba za a rasa dan wasu na kasu ko dan wani abin da aka dan manta. To ina ga kafin mu magana kurakuran ya kamata mu fara maganar nasarar. domin mu karfafa su masu shirya bikin award din eh award din domin mu karfafa gwiwar su su ci gaba da yi ka fara yin abu daga shekarar ɗaya ta biyu ta uku har ta kai ta hudu babban nasara ce saboda al'amari ne da yake tara mutane da daga ko ina hmm. suke waɗanda suka shafi sana'a shirin fim wannan nasara ce mai kyau sannan na biyu wajen tsara inda za a yi bikin award din a gaskiya tsarin ya fi na dana dangane da tsara zaman da na baya sannan yadda suka samar da matakan tantancewar wato nominis din sun yi kokarin tafiya da kowa na kowane bangare na aiwatar da fim domin za ki ga bangarorin za su kai ana samun akalla fim uku a kowane mataki daya akwai mai shida ma to kin ga wannan ya nuna tun daga waɗanda suka san fim hawa nominations is as good as award din kima kama award ne sai dai a ci ba karbi kyautar a yi abin kuma ita bata. shi ma nasara ce ita kanta award din ta tabbata eh ta tabbata aka yi ta mm. nasara ce to sannan sai mu kai ga matsalolin wanda su muka fi dubawa mm. ko da shi domin a sami gyarawa na farko akwai rashin publicity ba a yi tallan ba a yi tallan abin yadda ya kamata mutane su san da shi ba wanda wannan babban matsala ce kenan an samu karancin waɗanda suka je wajen kwarai da gaske kwarai da gaske domin kika dubi lokacin da aka gabatar da award din zaki ga akasarin waɗanda suka hawo nominees ne suka cika gurin mm. da iyalan sauransu sai kuma yan abokan arziki waɗanda ba za a rasa ba eh kuma na ga wannan yana da alaka da hada wasu manyan bukukuwan Uh, kamar bikin wani shahararren mawaki da aka yi wato nura m inuwa da kuma shirye-shiryen bikin ɗaya daga cikin manyan masana'antar ahmad alkano wanda izo daidai ɗaya da wannan lokacin domin mukan gani kwa irin manyan bukukuwan a wannan lokacin nishadi da ake bayarwa wato entertainment tayan da ake sakawa a lokacin bayar da awar yana tsawaita kwarai da lokacin da ake bayarwa na bayanan shi ma yana yin yawa matsala ce hmm. sannan akwai rashin tsarin tafiyar da abin idan da hali daga matakai guda 37 ya kamata a rage su dawo ko da sha ne wanda wannan ne zai ba da damar kokarin a ga an matse sai basirar ka ta kai domin shi awar shine mataki na ƙarshe a wurin dan fim da zaka iya bayarwa ka bashi ya fi komai ya fi kuɗi a gurinsa mm. saboda kuɗi baya sayan wannan al'amarin sannan sai wata babban matsala shine na cewar akwai wasu matakai waɗanda aka gagara faɗar waɗanda suka samu a ɗinsu a kan dandamalin. Wani irin matakai ke? Akwai daga ciki misali da zan baki shine na best background school mm. wato kiɗan bayan fage na cikin fim mm-hmm. an faɗi nominees din a lokacin dina an bada da certificate amma ba a faɗi wanda ya ci akan dandamalin ba sai daga baya aka irin mu masu gabatar da shirye-shirye da wasu gidajen to abin da suka faɗa dai daga yadda muka ji ana tsegumi cewar babu ainihin shi kambin da za a bayar ne shine yasa ba a faɗa ba amma in dai har an shirya abin a tsara shi ya kamata a ce babu wani kambi da za a bayar to amma je tunda abu ne mai mai daraja warai watakila rashin tsaro ya sa ko an ɗauke wani ya kin san za a iya yi tunda mun ga abin da yana daga cikin matsalar da aka samu cewar akwai wani akwai a wadin da aka bayar wanda kawai wani daga karɓar ya je ya ɗauki hudu da shi abin ya nemi ya da to amma dai Allah ya sa daga baya an ga a wadin to ba a sa jami'an tsaro da za Eh, to gaskiya wannan ma yana daga cikin matsala domin yanayin tsaron gurin akwai tsaron shiga tabbatar da cewa sai kana da kati za zaka shiga amma ya kai cewar daga baya ma bayan an gama awar din har wani daga cikin matasan masu bayar da umarni sun hmm. nemi su hayaniya akan wani awar da aka ba fitacciyar jaruma Jamila na gudu da kuma ita Nafisa Abdullahi da ta zo gurin a matsayin wadda aka tantance mm-hmm. ta hau nomination to kin ga wannan duk rashin tsaro ne ijawar aka yayi hayaniya a gurin mm-hmm. wanda gaskiya ne yana daga cikin abin da ya kamata su masu shiryawa su rinka dubawa ba mu san dai menene abin da ya jawo amma dai gaskiya ya kamata su masu fim hayaniya har sai da ta ja hankalin mutane ta ja hankalin mutane a waje amma bayan an tashi daga award din ne eh. wanda wannan ya kamata gaskiya su masu shirya su tabbatar da cewar akwai hanyar da za a bi domin a rinka keɓance irin waɗannan abubuwa a tabbatar cewar ba su faru ba me ya ya kamata a yi don a inganta wannan kurakurai a idan za da ɗai? Na farko shine ba faɗar sunan fim ɗin da ya ci ko a nuna sunan fim ɗin da ya ci akan sikirin shine mai muhimmanci ba a nuna wani sashi na cikin fim ɗin shine zai tabbatar da waɗanda suka je gurin akwai wannan fim ɗin ma wannan yana daga cikin abin da ya kamata a inganta sosai wato sanya clips mm. na fina-finan da suka ci a ɗin da waɗanda suka fito shi. ba a sanya ba. Eh ai na kamar a wannan lokaci an yi kokarin sawa sai ko abin ya Eh sunaye ne daga baya eh. sunayen maka ka gani. A farko ai an so a ɗan nuna ɗan hoto kaɗan E ba hotunan ba ne sunayen ne e sunayen ne eh. daga baya an sawo kan matsalar wannan tangardar na'urar sannan sai abu na biyu wanda yake yana da muhimmanci faɗar ko kuma gabatar da waɗanda suka yi alƙalancin fina-finan saboda kada wasu su ce daki kawai aka shiga aka rinka rubuta da biro mm. aka rinka bayarwa eh kuma takaddar mutane da sun ta korafin cewar sun gani wani abu ne da aka rinka rubuta da biro mm. to kamata ya a ce kafin a zo gurin an tabbatar da wani abun an buga shi domin a kiyaye zargi na mm. mutane To Madalla Malam Baharu, Baraka Bashir, murya Amurka daga Kano a Najeriya.